A yanzu haka dai binciken da hukumomin Najeriya ke yi domin tantance ma'aikatan bugi na yin sanadiyar bankaɗu ma'aikatun jabu a matakai daban-daban na Najeriya. A nan jihar Naijama gwamnatin jihar ta ce ta bankaɗo tarin ma'aikatan bugin. Sannan binciken ya sa an toshe wasu hanyoyi na almundahana da dukiyar gwamnati. Ko da yake har ya zuwa wannan lokaci ba a bayyana cikakken rahoton sakamakon binciken na jihar Naija ba. Amma duk da haka binciken ya yi amfani kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana a 'yan kwanakin da suka gabata. Ta wajen tantance ma'aikatan gwamnati duk da cewa ba mu gama ba amma wanda muka sa su yi aikin ya nuna cewa akwai rashin gaskiya da yawa a ciki akwai mutane da suna karɓar albashin da bai kamata su ansa ba sannan akwai wasu kwata-kwata bai kamata suna da albashi ba suna ansa albashi akwai wanda ya kamata sun gama aiki harin suna aiki A ƙaramar hukumar Cancaga mai hedikwata a birnin Mina shugaban ƙaramar hukumar Honorable Yusuf Fuka ya ce binciken da suka gudanar a fannin makarantun firamare ya sa an gano makarantun firamaren har guda ashirin da biyu da karamar hukumar ta Cancaga ta share kimanin shekaru goma tana biyan albashinsu alhali babu waɗannan makarantu a wannan karamar hukuma. kamar yadda shugaban karamar hukumar ya yi ƙarin bayani can cika local government na gani muna da makarantu firamare guda 32 bet a duk lokacin da muka zo bincike sai mu ga waɗansu makarantu waɗanda ba su bane domin so fari akwai suna makarantu dai da nake gani suna zuwa da sunan can cika local government kuma can cika ke biya waɗannan makarantun 22 biyu din ba a ƙaramin hukumar ka suka ba karamar hukuma ta suke ba ya aka kuke biyan su albashi wannan abu shine muke kokarin fiddowa mu gani a yanzu dai karamar hukumar ta cancaga ta ɗauki matakin dakatar da sakatariyar sashen ilimi na karamar hukumar dr ramatu haruna da ma wasu manyan jami'an karamar hukumar guda biyu domin ci gaba da gudanar da bincike a wannan fanni ƙoƙarin jin ta bakin dr ramatu harunan dai ya ci tura To amma shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya na jihar Niger, Alhaji Alhassan ni Wuro, ya ce karamar hukumar ba ta da ikon dakatar da sakatariyar ilimin. Ba su da hurumin dakatar da wannan education secretary. Ma'aikacin da kai mataki ta bakwai har zuwa sama wannan hurumin gidare mu ne. Yanzu ita cancaga waɗannan makarantu ashirin da biyu da suka ce sun ga sunayensu amma babu su a karamar hukuma. Me kuke so su yi a kansu? Su aiko mana ga sunayakin makarantu mu kuma sai mu je mu gano haka ne ko ko ba haka bane ba mu ma samu wannan takardar ba iyaka takardar da mun samu shine na dakatar da ita education secretary dr ramatu karamar hukumar ta cancaga dai na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi goma sha bakwai da suka kasa biyan albashinsu bayan da gwamnatin jihar niger ta soki yin amfani da tsarin asusun haɗin gwiwa na joint account daga watan mayun da ya gabata Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.